A jiya shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani shirin gyara halinka a birnin Abuja. Akan haka ni zagaya ni ji auyen wasu 'yan Najeriya. Shugaba Buhari ya kaddamar da wani shirin tarbiyya ga 'yan Najeriya. Ya ka ga wannan shirin? Wallahi magana gaskiya ne. Wanda sai kama gyara wuje a gyara gida cikin gida. In mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu mu ba ba internet na barawo ba corruption shike na da mu hannu da buhari shikenan bai yi ba sai mu da hannu mu da hannu shikenan na alasiri Allah muke shi sunana ga dan PDP mazauni kara akin yale a nan Ibadan shugaban kasa Buhari ya kaddamar da wani shiri na yin da'a ga yan kasa Ya ya kaga wannan shirin gaskiya wannan shiri yana da kyau domin yin da'a ga yan Najeriya yana da kyau shiri na wanda mu ma yan PDP muna goyon bayan shi to amma kuma ya kamata a dubi fannin abinci me yasa kace wannan shiri na Buhari na da'a ko tarbiyyantar da yan kasa yana da kyau eh dalilin da yasa ni ce yana da kyau domin in mutanen kasa ba su tarbiyya nan na za a samu barayi za a samu mutane daban-daban waɗanda ba su da tarbiyya mai kyau akan hakan ga macuta akan haka yasa ni goyi bayan wannan shiri Allah ubangiji taimaka mai kuma Allah ya kaddarci wannan abu a ci nasara mu ma yan jam'iyyar PDP muna goyon baya kwarai da gaske sunana lima a bar shi kasuwar shanu a Kinyele me zaka ce a game da wannan shiri da shugaba Buhari ya kaddamar na gyara halin yan Najeriya wannan shiri dai mai kyau ne tunda mun san lokacin da dai wancan lokacin da shi mulkin soja na yaƙi da shi da'a amma shawar da zan ba su shine sai an gyara bangaren shari'a don babu abin da kawo da da'a irin rashin shari'a mutum ya yi laifi ba a mai hukunci ba domin shari'a na gyara al'umma matuƙa aka ce ba a hukunci ba a shari'a ta duk wani abu da aka yi ya zama bankaura a can baya wasu gwamnatoci sun kaddamar da irin wannan shiri amma ba su ci nasara ba ana ka gani me yasa sun ka faɗi ba su faro daga kansu ba ya kamata su su faro daga kansu su fara gyara kansu su fara gyara gidan shari'a su fara gyara bangaren yan sanda domin su ma suka fara gyaruwa daga kansu to insha Allah abu zai yi suna na hasana Sarauniyar BTA mi a ki ga shirin da Buhari ya kaddamar na koya ma yan Najeriya tarbiyya ai wannan shiri shine daidai da yan Najeriya don garin da babu tarbiyya ai ba magana ko gida in ya zan ƴaƴanka ba su da tarbiyya ai kai ma da kanka da kai su baka ji daɗi ba bari a ce kasar ka Hassan Umar Tambuwal Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.